daga ta cikin bari ya haka kana abu kamar wani marawayo wayo jifa ka yawo ka ne yanzu gashi na rasa bazanti saboda shi ya ci amana kuma ya cutar da aboki kaga ka saurari ni ka ji kyale ni ba fa iya kai kaɗai ba ni ma raina ɓace yake yana cewa ba abin da ba zai iya yi aboki ba amma kuma ya kashe min abokina dan ya ji ya kai musu kuɗi hakan zai sa ɗansa ya dawo ne mu muna nan muna kuka shi yana can zai aure mutuwa zan yi hakan ta baro kai ka daina wannan banzar maganar akan me zaka mutu akan me shi da ya aikata abu ta yanzu a ce shi zai rayu cikin farin ciki yanzu ya kace ga zami ya zami mun gode da kallon tashar saske tv interview kwaɗu da mu a wani bidiyon na gaba mun gode